الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتشاؤك قوتا المحرم shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da sha tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa ya kuma dace da darasinmu na ashirin da hudu a cikin wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama na nasiru bin albani wanda muke gabatar a wannan masallaci mai albarka a yau cikin taimakon allah idan ba ku manta ba za mu tashi ne a gabar magana da yake cewa qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da al-fatiha karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan fatiha yau za mu yi magana ne akan karatun da annabi yake bayan fatiha idan yayi fatiha abubuwan da yake karantawa ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها manzo Allah ya kasance yana karantawa bayan fatiha yana karanta wata sura bayan fatiha din wa kana yutiluha ahyanan kuma annabi ya kasance yana tsawaita surar ta bayan fatiha din wani lokacin shine ahyanan wa yuqassiruha ahyanan li'aridi safarin aw su'anin aw marad wani lokacin kuma manzo Allah yana rage sura din yana takaita ta baya yin mai tsawo a wani lokacin wani lokacin ya tsawaita wani lokacin ya gajarta shine yuqsiruha li'aridin saboda wani abu da ka iya bijirowa kamar ka ce li'aridi safarin kamar uzuri na tafiya idan za su yi tafiya ko suna kan tafiya annabi baya tsawaitawa misali yanzu kun yi tafiya da da yan uwa an hau mota daga nan za a tafi lagos za a je abuja za a je kaduna sai kuka tura wani bawan Allah ya muku limanci akan hanya za a yi magariba da isha'i kurum ana kabara ya je ya lalumo muku bakara kaga ai ai ai ai ya tsananta <laughs> ku ba ka bane ba saboda a lokacin ba da bukata a tsawaita yayi yi yayi tai yayi dai. to kaga wannan gaskiya ya cuce ku dan ya saba wa sunna sannan kuma ya kuntata muku ku da haka idan mutum yana kan tafiya ita kanta sallar fa gaba ɗaya rage ta aka yi ko ba gaba ne daga raka'a hudu fa aka dawo da ita raka'a biyu to me buƙatar wani ya zo a kabbar sallah kurum ya zo ya jawo mutane doguwar sallah kuma ana kan tafiya to yana faruwa irin wani irin masallatan nan na tasha ko masallatan gidajen mai ko wani ya tsaya ana yin sallah in ta kuskure ma sai ka faɗa hannun wani sai ka ji kamar ka fita ka tafi to manzo Allah dai anan abin da ake karantar da mu ya koyan uwana idan dalili na tafiya ya riska wato ya sallah ta shiga ta kan tafiya to yana takaita ba wai ba wai yana yin ta biribiri bane ba a'a a yana takaitawa yana takaitawa kuma gaskiya shine fi dacewa wani ma an tsawaita sallar mota ma ta tafi makolu ta tafi ta wasu to yaya kaga yi in ba sa ba mm, mm, in ba yi da gaske wajen ce da ya sani da bai tsaya ya sallar nan ba to kaga ja masa musiba da kayansa da komai au su'alin ko tari tari su'al bil ain ba tari annabi yakan yi sallah ya niyyar ya tsawaita in tari ya dame shi sai sai ya koyi au marad ko kuma rashin lafiya idan ba lafiya kam shi ya fi cancanta ma kada a tsawaita ko aw buka'i sabiyyin ko kukan yaro kamar ya kukan yaro wannan ya nuna cewa masallacin ba su kaɗai suke sallah ba mata suna zuwa yi haka ne shikenan mata suna zuwa masallaci sallah sai su fito daga gida su zo a yi sallah tare da su to annabi idan ya jiyo kukan yaro tusalli ummuhu ma'ahu sallallahu alaihi wasallama mahaifiyarsa tana sallah tare da annabi to sai ta kaita da ya ji yaro yana kuka sai rukuyi amma kala anas ibn malik radiyallahu anhu kamar yadda anas dan malik Allah ya masa yadda wato ya faɗa جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر جوز ai qassara manzo Allah ya takaita sallah wata rana a sallah asubahi wa fi hadithin akhar sallar subha فقرأ بأقصر سورتين في القرآن ya yi sallah asubahi sai ya karanta gajejjerun surori a cikin alkur'ani wanda asubahu malam su ake a saki tilawa sosai ai karatu duk wanda zai zo asubahi ya zo a shirye <laughs> na'am haka na bai ce in dai lasu asubahi ne su ake a tsawaita karatu a yi karatu sosai gari ya ɗauki karatu a ji ana masallaci ana ta karatu lasu asubahi kenan to amma ina yanzu gaskiya kul Allah wa muna karanta asuba uku aya uku ta wadatar Allahu akbar kurum Allah sa albarka <laughs> ba shi kenan ba har ina haɗe na kama mutum ya ga dama yana ɗibowa ya buga bayi kuma amma a sunna tsawaita ta ake yi to wata ran a bayi shi ɗin al'adar al'adarsa yana tsawaita sai ga ya me ya gajarta faƙila ya rasulallah lima jawwast ya wanzu Allah lima jawwazta me yasa ka takaita kala sami'tu buka a sabiyyin na ji kukan yaro ne shine sami'tu buka a sabiy na ji kukan yaro ne fazanantu anna ce sai na zaci cewa mahaifiyarsa tana tare da mu tana sallah faratu an ufriga lahu ummahu sai na so wato in sallamar masa da uwarsa ma'ana in sallame ta tunda tana bayana ne bari in yi maza maza mu gama aikin da muke yi ufriga lahu ummuhu in bashi shi in bashi mahaifiyarsa kurum yanzu ya ci gaba da ko shan nono ko kuma dai ci gaba da kula da shi wannan hadisin imamu ahmad ne ya fitar da shi kuma hadisi ne ingantacce idan kun lura da hadisin da kyau ya ce annabi ya takaita sallah jawwaza kalmar jawwaza khaffafa ya sauƙaƙa sallah ko a asubahi kuma me dalilin sauƙaƙawa dalilin uzurin yaro da yake kuka to me yasa aka ce yaro yana kuka wannan ya nuna ashe mahaifiyarsa ne ta zo da shi to dalilin hadisin ƙarara ne da yake nuna mana halaccin shigan yaro masallaci ko ba ka bane yaro zai iya zuwa masallaci kenan akwai hadisin da yake yawo a bakin mutane jannibu masajidakum sibyanakum ku nesantar da masallatanku da yaran ku kada ku bari yaran ku su rinka zuwa masallaci wannan hadisi ne da'ifi la yuhtaju bihi ittifaqan haka malamai suka ce hadisi ne mai rauni ba a kafa da shi a ce yaro ba za a zo da shi masallaci ba ai ba daidai ba ne to abinda ake so a koya masa cikin malaman da suka raunana shi akwai ibn al jauzi da ibn al-munzir da imam al-haythami da hafiz ibn hajar al-asqalani Allah musu rahama da imam al-busairi wasu ma suka ce la aslan bai da ma asali kwata-kwata hadisin babu labarinsa ana zuwa da yara masallaci sai dai a koya musu ladabin zuwa masallaci in yaro an zo da shi masallaci yana surutu sai baban sai rinka koya masa ka shi ba a magana idan yaro yana tsallace tsallace sai a ladabtar da shi saboda kuma gaskiya mutanen mu kuma suna da sakaci wani zai zo ya ɗebo yaron ya kawo shi masallaci yaron ya zo ya addaba mutane shi bai koya mai ladabi a gida ba yaron ya zo ya ta surutu kuma wataƙila ya yi hankalin da an tsawatar da shi zai iya ganewa ko kuma a kawo yaro mai shagwaba da girmansa da wayansa zo yana mutane fitsari a masallaci ka ga wannan bai kamata ba almuhim ku zo da yara masallaci amma ku koya musu ladabi na tsafta a masallaci ku koya musu ladabi na zama a masallaci ku koya musu ladabi na girmama na gaba a masallaci wani zai zo da yara amma yaran zai zo ta tattaka mutane na tsatsallaka su idan yaro ne karami ma alhamdulillah da dan dama dama bai da hankali sosai amma wani za ga dan wayan sa amma bai da ladabi ya taka wannan ya taka wannan ya taka wannan ya taka wannan to kaga wannan bai da kyau da haka dai hadisi ya nuna mana a iya zuwa da yaro masallaci kuma ya nuna mana rahama da tausayi irin na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama ta yadda kukan yaro zai sa ta dace sallah kuma wannan ya nuna cewa ashe dai ita sallah din bautar Allah ne amma idan wani uzuri ya zo ya gitta a cikinta to ana iya takaita ta yanzu a nan gurin idan har an takaita sallah saboda kukan yaro kuma an takaita sallah saboda tarin liman kuma an takaita sallah saboda rashin lafiya to ina ga kuma masallacin da za a zo ana ruwa saboda takawan liman ana ruwa ka ɗebo sura kana ta karanta mutane in an yi magana ce rauni imani to tari ma ba aka cin ya kama ka kai rukuri to ina ga ruwan sama wasu kuma idan an takaita din sai ya zama abin magana kuma ya za a zo a rage mutane sallah wanda zai tsaya ya tsaya wanda bai zai tsaya bai bari kaga wannan ba daidai bane idan an ga hadiri a takaita ko ba kuma ne in hadiri ya taso ko a takaita kada a tsawaita ko da ku asubahin ce kurmi ya yi Allahu akbar ya gama fatiha da ko ina haɗe ne haka ya aji. in ya dawo ya karanta aya ɗaya biyu ya rikoyi ana sa albarka me dalili uzuri wannan shi ne ake gane fiqhul liman an fahimci wannan jayyid to wannan ya nuna annabi ya taƙaita to amma dai dole da duk da za a yi kamta yi fatiha ko yawa kada wani zo ce a to ai an ce ta kai ta fatiyar ma ba yayi rabi ba bakara umma ta yassara min alquran <laughs> to babu ba ba magana ta kai ta fatiya ai ta kan fatiya la salatu liman lam yaqra bi ummi alquran ko bi da kitab wa kana yaqulu inni la adkhulu fi salati wa ana uridu italataha fa asma'u bukaa as-sabiy fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min buka'ihi manzo Allah sallallahu ya kasance yana cewa inni la adkhulu fi salah nakan shiga cikin sallah wa ana uridu italataha ina so in tsawaita ashe annabi yana tsawaita sallah wani lokacin ko wa ana uridu italataha ka san akwai wasu kuma yan raunin imani su kuma su kuma kullun sai dai a takaita ai annabi ya ce a takaita sallah ai an zo ana tsananta mutane a sallah an an yi kaza an yi sallah minti goma sha biyar ko minti goma ko na makamancin wannan ya fito wajen masallaci yana ta gulma yana ta surutu ana ta gutsuru ma kai wannan gaskiya ana tsananta mutane kaza kaza kaza amma a gosulo zai yi awa biyu a gosulo nan haka ne sai zauna awa biyu haka ne kuma gaba ne kai ba ma gosulo ba biyan kuɗin makarantar ɗansa zai je makaranta zai biya kuɗin makarantar ɗansa wallahi sai awa uku yana tsaye ko matsayinsa ko zai je banki ya biya zai tarar da dogon layi sai ya shiga layi makarantar kuma ba ta kala lawa ko sunan layi ba boko ce amma ya yadda da wannan zai haƙuri? zai je appointment yana da alaƙa da appointment da wani zai ga wani ciyaman ko wani sakatare na gwamnati ko wani babba na gwamnati ko wani malawa mai kuɗi zai je a zaunar da shi a kofar gidan sai ya awa uku iya zaune ba da matsala an ce ka yi hakuri sai ce ba komai ba komai ba komai wallahi ba komai ka gama abin da kake yi wannan jiran shi wannan jiran ba matsala bane amma sallah kana jira ko malam sallah sallah da za a yi ta an yi minti goma ko minti sha biyar ya zo yana gulma yana ta zagin liman saboda ba shi da tarbiyya tsakani da Allah a tsaya auna wannan abun tsakani da Allah kaga ba daidai bane ba daidai bane kuma misalin kaddara kullum ana takaita ana takaita wata ran sai ta zo din aka tsawaita shikenan ya manta da aikin alherin da aka yi ta yi na waɗancan watanni da shekarun ba zai faɗi wannan ba kurin wannan ɗin laifin da aka yi shi ne abin da zai magana a kai to gaskiya wannan ba daidai bane kuma ba tarbiyya bane ya kamata musamman mutane a zamanin masallatayya ya kamata mu koyi ladabi a gurin da muke ibada kowa ya gan mu ya ga we are well organized a shirye muke a kimtse ba ga mu ba mu da tsari ba wani ya zo bako ne ya ga kuna kuna rashin tarbiyya ko rashin ladabi ga limamin ku ba daɗi a coci fa ba wanda ya isa magana sai fasto ya bashi dama Allah ba wanda ya isa ce kanzul ko uffa amma mu yanzu wani wallahi na zuwa masallaci da ya duba agogo ya gani dama ya dawo abin da ya ce a tare sallah mana Allah wallahi yana jefo kafarsa ko dan nafila ma bai tsaya ba kurin yana tsawa a tare sallah yana yi wa liman tsawa yana yi wa ladan tsawa ka ji ka ce ma'aikatan gidansa ne ya zo ya ajiye to matar ka ma kana mata tsawa ta ki ta tsawa? ko ka bata umarni ta ki ta bi ballantana wani wanda ya zo yake taimakawa fi sabilillahi ka zo kai ta masa faɗa ko kuma wani in ya ga shi waye ne abu na sai tashi ya yanke liman din a cikin masallaci ba an gama ya tashi irin ya raga kamar shi ya iya magana ya wa liman raga raga shi yana gani ya burge yanzu ga kuma suna gaskiya ne mala wallahi abin da gaskiya ne kuma hakuri muke to irin wannan idan an samu liman irin wannan bai kamata ya kyale shi ba ya kamata koya mai ladabi shi ma sai ya tashi inna alhamdulillah ya yage shi iya ya ga amma ita kifa masa ayoyi da hadisai ita kifa masa ayoyi da hadisai sai ya zo yana ba da haƙuri tsakani da Allah abubuwan da mutane suke a masallatansu na addini abun ba a cewa komai wallahi Allah nake gaya mu abun ba daɗi wani abu an gaya maka ba daɗi wani fa ruwan alwala in ya zo rasa ya rinka zage zage kenan aikin banza kudin da Allah za a zo a bar mutane masallaci ba ruwan alwala ya kaje wallahi wallahi kaje ka ce ya jawo famfo ne na bohol daga gidansa ya zo ya juna mutane a zo a kawai shi faɗa yake dan me za a bar masallaci ba ruwan alala ko ya zo ya ga masallaci ba share ba ya ta faɗa ka duba dan Allah ɗakin Allah mutanen nan ba kula da masallacin nan ka duba kaza ka duba kaza kuma bai taɓa zuwa ya ɗauki tsuntsiya ya sunku ya ce tsakani da Allah bari ya share masallacin nan ba kuma bai taba zuwa ya kawo kuɗi ya ce ga albashi a ɗauki mai shara za mu rinka biyan sai rinka share masallaci ba bai taɓa yi ba in an ce jama'a fi sabilillahi ma in yana nafila ma haƙura zai sai tattara mutan nafilar da zai yi ta ba a ranar wannan duk ɗabi'un mutanen mu ne to gaskiya kamata mu koyi tarbiyya da ladabi da kuma da girmama wuraren wato ibadan mu da waɗanda suke mana ainihin wato jagoranci musamman abin da ya shafi kaga limanci ladanci nan wallahi yana da wahala ina gaya maka yana da wahala a ce malam asubahi sai ka zo dole ka ko rashin lafiya ko menene sai dai in ta kure kana yi kana duba agogo a zahar ana kira dole duk inda kake sai ka dawo kai ba baka da uzuri ba ba za ka shiga cikin gari ka je kai harkokin ka ba dole sai ka dawo la'asar haka magariba haka isha ya haka kullum ba bane nan shi zai wuce ya maka kai kuma kana da cikakken yanci yanzu za ka iya fita ma ka je kai ta harkokin ka tun da sama ba za ka dawo ma unguwa ba sai bayan isha ba wanda zai tambaye ka shi ko wannan ya zo ya ce zai maka fisa billahi shi ma mutum ne dan uwanka yana ci yana sha yana da iyali yana so ya ci mai daɗi yana so ya je ya buge-buge shi ma ya dan samu abin da zai rayu yana so ya hau abin hawa yana son kaza yana son kaza da kai da shi duk ɗaya ne ba ku da bambanci amma ya yadda ya ce bari ya bada lokacin sai taimaki addinin Allah kai yanzu kana da cikakken yanci kai kai idan ka makara ko baka zo ba laifi bane ba amma da ranar da liman ya makara ba a tare sallah ba sai ka ana gungune wallahi kai ba kai ba sai kai sati biyu kana makara sai mutum ya sati biyu kai wani wallahi wata biyu yake na makara shi wannan baya ji a kansa cewa yayi laifi kuna kuna kula da wannan ko to ya kamata wallahi mu kula da wannan abubuwa ba su da dadi ba mu dadi mu dadi mu dadi a kiyaye wannan kuma galibin masu lafiyar sunna an fi yin wannan akwai wani masallaci a nan nan nan cikin nan cikin gadon ɗaya wani ya zo irin tsofaffin limaman nan ne tun daga shi yake abin da masallacin to baya fitowa asuba ne sai gari ya waye ma yake fitowa kuma ƴan uwansa ne tsofaffi kowa da carbinsa su in ba shi ba ba su yadda da kowa ba aka tura wani ya kirinki ya ya wuce gaba yana abin nan ai kiran sai ya ce kai <laughs> tsohon <laughs> da liyoman ce ita eh, kai <laughs> ka biya hankali ka cire ni ne daga limance? <laughs> ya ce a akar makalla lokaci ne ce lokacin ina nan da ya zo ya da sallar kaji ko ya tara an da sallar ba shi ba ne tsayawa ya yi tsayawa ya ƙi sallar liman yana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ya juyo yana juya sai ga sai ga original liman ɗin yana can a tsaye yana kallon sa kawai ya tada sallarsa <laughs> kaga wannan dai abin da ba daidai bane ma'ana shi datti da shi liman din ba daidai bane kaga ba za ka zo ka makara ba ka zo masallaci ko kuma ra'ata da sallah ba ko ka rage wa mutane lokacin sallah wannan ba za a yi maka muwafaqa akai ba ina fata ana fahimta amma ina so nuna mana cewa abinda wato yanda su iyayenmu da kakanni suke ɗauka abin da muhimmanci da kima wala dole mutum nan sai da aka je aka bashi hakuri <laughs> to ya kamata mu kula da wannan kuma su ma limamai ya kamata tsakani da Allah su kula da hakkin bayin Allah kada mutum ya zo ya zauna ya ki fito sallah ko ya ƙi da sallah da wuri ko kuma ya zo ya tsananta mutane duka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana manzo Allah ce ina shiga sallah ina neman tsawaita sallah fa asma'u buka as sai in ji kukan yaro fa atajawwazu fi salati amma sai in takaita idan nazo sallar ta sai ne me sai in takaita mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min buka'ihi saboda na san mahaifiyarsa za ta ji tsananin zafi shine wajdi kalmar wajdi ma'ana kaman bakin ciki da bacin rai duk lokacin da yaro ya yi cara ya fara kuka to wallahi inda zaka haska zuciyar uwar zaka ga wani abu yana karkadawa saboda ba ta son ta ji kukan danta wannan haka Allah ya halicci ya mace in dai ta ji kukan danta to ba ta da natsuwa ko me take wallahi zaka ji gaba ɗaya hankalinta ya tashi to amma manzo Allah ce saboda na san zafin da mahaifiyarsa ma'ana shiddatu wajidi zafi da bacin rai da ma'aikarsa za ta je in ta je yana kuka kuma tana sallah to shi yasa na takaita wannan ina fata ana fahimta yawwa kalmar alwajidu a larabci ana tana iya zuwa da ma'anar wato bacin rai ko fushi sannan kuma tana iya zuwa da ma'anar alhubbu saboda abin da na sani na tsanin son da uwarsa take yi masa kalmar alwaji ta ce zuwa da wannan ma'ana din kuma zai iya hawa a wannan hadisin ga baki daya tana bakin ciki da bacin rai saboda ta ji kukan ɗanta ko kuma saboda tsananin son da take wa ɗanta ba ta so ya ji ai ta ji yana yana kuka kuma wannan ya nuna mana tausayin iyaye mata gaskiya sama yake da tausayin iyaye maza yanzu kai namiji yaranka yana kuka ko yarka tana kuka za ka iya dakewa kai shiru ka daɗa shiga bargo ka ja bacci ce shi ya ya gama ko da ɗan jinjiri ne kuwa ba abin da ya dame ka amma wallahi uwar ba za ta iya ba dole sai ta tashi ta je kan shi haka Allah kuma ya gina zukata kai da manga kaga kanan ne Allah ya sauki ina fata ana fahimta to wannan kenan <clears throat> amma duk wanda za su shigar da yara masallaci kuma a kula da tsaftar masallaci kamar yadda muka faɗa imam al-khattabi Allah ya masa rahama akan gargashi wannan hadisi yake cewa wannan hadisin dalili ne karar da ke nuna cewa liman ku kula da magana yace liman idan yana sallah yayi rukuɗi ya ji wani ya zo zai bi shi sallah ko wasu sun zo za su bi sallah to ya halatta ya jira shi yanzu nan wata rigima ce za mu shiga rigima ba ta faɗa ba tattaunawa ta malamai shi imamul khattabi cewa yayi ban sani ko za ku iya tuno ta yaya yayi istinbat ya fitar da wannan hukuncin ce wannan hadisin yana nuna idan liman yana sallah yana ruku'i sai ya ji labarin ko ya ji motsin wani ya zo ko wasu za su zo su bi sallah to ya jira su yayi ta ruku'i kai ya daga sai ya tabbatar sun samu raka'a yace ba don kuma wajen samu falon samun ruku'i da jam'i tare da liman kun fahimci wannan to wa zai iya tuno mana ta yaya ya cafke wannan maganar a cikin wannan hadisi na'am saboda saboda uzuri ya sa za a iya ragewa uzuri ya sa za a iya ragewa to sai me eh, ko uzuri ya sa za a iya rage sallah to ko uzuri zai sa yi me a ƙara sallah kun yadda ha na mala na'am wannan ya ce shi liman kuma ana so koyaushe kula da maslahar mamunsa ma'ana abin da zai amfani mamunsa ko to sai zana ita jira kenan ko na'am ehe annabi yana sauraron kukan yaro kamar yana sauraron kukan yaro to shi cewa tunda an saurari kukan yaro ma'ana ta dalilin kukan yaro an takaita sallah to ba laifi ba ne kuma dan an saurari wani ya zo zai raka sannan kuma a cikin hadisi <clears throat> za mu iya fahimtar wani abu ashe idan mutum yana cikin yin sallah ko sai ya jiyo wani abu iya cikin sallah sai ya jiyo wani abu wannan abun bai bata mai sallah ba haka ne a tunda yanzu manzo Allah ga sallah yake ai ganawa da Allah yake amma kuma har ya jiyo me kukan yaro me zaka ce malam malam da ba abin da shi so ka bai maimakon lokacin da ake sallah na'am ana son mutum ya sami khushu'i mm. kuma malam kula da waɗannan abubuwan da ake cewa a sauya da hadisi na'am me za a ce ya kushuɗi mutum lokacin da eh mana ya za a haɗa da maganar a samu kushuɗi da kuma wannan shine malaman suka ce abin da ke ba mai tsawo ba bai kai yaka ba yanzu kamar misalin ka ji wani yana labari sai ka dan saurara <laughs> kaga kaga wannan ka fita daga cikin kushuɗi amma yanzu kukan nan malam duk kushuɗinsa zai iya yiwa bai ji shi ba yaro ya kwalla ihu a masallaci ko muku ka da alakar ka da kake da Allah ai dai ka ji ta wannan fisgar kana ji ko wannan fisgar da kukan zai maka da wannan fisgar da hon din mota zai ma ko lokacin ce ma ga mota ta hon kenan wannan baya ba zai raba ka da kushi a sallah ko ba zai ɓaci sallah ba sai dai suka ce kada abin ya tsawaita kada abin ya ne ya tsawaita kamar kaji suna fada a bayan masallaci ana ta ne sai ka dan saurara ka ji to wannan bai kamata ba na malam <laughs> ai ba mu ma gama magana jinkirtawa ba tukunna ai yanzu ku yanzu kun miƙa wuya ne ku sallama da wuri na malam mala zamu iya fuskantar za a samu wannan a samu ne Eh. na'am na'am Ehe zai iya takaitawa wannan a karan kansa ne E tunda tarihi shi ya shafa ko na'am saboda su ma kuma samun falalar dangi tunda ya lura da maslahar kansa ya kamata ke ne lura da me da maslahar mamu a ra'ayin imam al-khattabi ne yanzu idan mutum liman yana sallah Allahu akbar ya mutane suna alwala fatar fatar fatar suna sauri za su tafi to ya hakuri ya jira su ka akwai limamin da sai ya bari ka gama zuwa kudu sai ya dago maka wallahi koya sai sai ka ji haushin sa wallahi kai amma wannan bai kyauta mun ba wallahi <laughs> to yana da kyau ba laifi ba ne imamun nawawi ma ya faɗi wannan magana cikin almajmu sharhul muhazzab ya ce ba laifi gaskiya liman zai iya jiran mamu idan ya yi ruku'i ya ji mutane suna ta shigowa masallaci rada rada rada rada to ya kamata ya me ya jira su wannan ba laifi ba ne ba ina fata ana fahimta to amma wasu malaman sun ce ina son bai halatta ba suka ce wannan an shirka ne ma <laughs> shirka a ba fa shirka ta zama mushriki ba shirka ta mana yanzu ka hada aikin Allah da aikin wani kai da kake aikin Allah ka ji kai gana aikin Allah kana sallah har ma ka zo ka biya bukatar wani suka ce sam yanzu a gurin wa Allah ka yi wa wannan jinkirin ko kuwa bawan Allah Allah ne da haka zaka ka zo ka aikin Allah da aikin wani wannan malamai cikin hanafiya su suka faɗi wannan magana suka ce gaskiya wannan tarayya ne da ubangiji a cikin ayyukan shi suka ce ruku'i kan danwa ake yi ne tambayan ku nake ha danwa ake ruku'i to ya zaka zo ka shiga da rabon dan adam a ciki aikin Allah ne ya za shigar da aikin wani a ciki tunda na Allah ne ka yi yayin da Allah ya ce ka yi mara ce wai wai sai ka zauna ka jira wani suka ji gaskiya wannan shirka ne tarayya ne da Allah a cikin aiki amma dai sun yi sauki suka ce mutum da ya wannan din da ya bai zama kafiri ba amma gaskiya ya laifi kama. <laughs> suka ce ya nufaci wani Allah da wani aiki kuma yanzu irin wannan ma ai zai iya yawan ka ga abokinka ne ko ka san shi ma ko wani mutum ne ma babba ma ka abin nan ko da ke shi imamun nawawi ma a cikin almajmu din cewa mutum mai muhimmanci haka ya faɗa yace mutum mai muhimmanci ko mutumin da aka san yana kula da ibada sai wata ran ka ga ya makara kuma ka ji motsinsa ya zo gittawa ka yi ka jira shi in ji nawawi Allah masa rahama to magana ta gaskiya wannan ra'ayin na waɗannan malamai na ce abu halifa allah musu rahama cewa an yi shirka ko tarayya da ubangiji a cikin wannan gaskiya ba haka bane kamar yadda malamai suka ainihin wato fada me dalili a cikin hadisin da muka karanta ma za ku iya mai musu da martani na'am eh annabi ya ji yaro ya yi kuka ya saurara saboda wa yanzu wannan sauraron da ya saboda Allah ya ku saboda ya uwar kaji daya sai me kuma na'am idan har za a yi sallar tafiya ana jikin kasa ita ma an abin nan an takaita ta ne saboda mutane kai tsayar ka kenan wallahi inda muke daban inda ka tafi daban kai yanzu kai ina kake so ka gani ni yanzu na ina so ka bani hujjar cewa dan liman ya jira mamu a ruku'i ka ji ko dan liman ya jira mamu a ruku'i ba a ce ya yi tarayya da aikin Allah da dan adam a ciki ba a cikin hadisan da muka yi saboda annabi ya yi kaza me yayi na'am na'am wanda Allah yana shawa saboda halin tafiya to yana takaitawa ga wa yake takaitawa yawwa saboda matafiya ko kaga wannan aikin ai yayi ne dan suwa dan su matafiya yanzu anan sai a ce annabi yayi tariya da aikin Allah da wani to gaskiya nan sai dai ayi musu addu'a waɗannan malaman Allah musu rahama amma dira ra'ayin nan ba haka bane gaskiya yawwa babu laifi dan an yi haka babu laifi dan an yi haka din an jira wato an jira wani to amma jiran kar yawa yawa don wani gaskiya ya samu wannan kofa a za a jira ta kenan wani ma wallahi zai iya kulle akwai internet kai da Allah in ka fara sallar nan ba zan zo da wuri ba yau in kai ruku'i <laughs> mutanen ba abin da ba za su yi ba kaga sai ya zama shirka sosai ina fata ana fahimta kuma in an yi haka din an taimaka wa mutane wajen samun raka'a saboda gaskiya malam da ka rasa raka'a fa a sallah fa asara ba karama bane ina fata ana fahimta yauwa. na'am wani kayi a Allah an magana ake yi ta <laughs> ji wala wani wacce yi wai har magana ake in ka yi rukuni sai wani ce karka dago karka dago ka ji dadi ko a ce ai oke kana fara sai a ce doguwa <laughs> to tsakani da Allah a nan gurin idan mun tabbatar mun yadda da halaccin a jira din menene laifi dan ya ma magana ka jira shi din tambaya nake yi na'am na yadda kayan niyyar dagowa yanzu mun tabbatar jiran ya halatta ya halatta ko to akwai laifi dan wani ya ce da Allah dan saurara mana kadan sai ka jira akwai laifi akwai ban ji ba to kaji abin da wannan bawan Allah ya ce wannan bawan Allah cewa ya su ma waɗanda ake yin sallar da su ai suna da hakki suna da uzuri kaga kenan bai kamata ka fifita hakkin wani har abin ya wuce ka'ida ba a ah, to yanzu munan ka sun koyar da mu muna rukuyi wataƙila wani ya je ya sha koko ya cika masa ciki ko ba ga bane ko ya ciwo abinci ya cika masa jaka ka san wallahi wani irin rukuyi yanda ka san kwatso aka dani haka da kaje na yana nishi da kirra ga dena to kai mai rukuyi kai ka dago kaga ka lura da hakkin wancan na waje shi kuma wannan kame ka cutar da shi gaskiya abin da ya kamata a yana shine khairul umuri awsatuha ayi tsaka tsaki kawai kare ayyan da za a cutar da na ciki kuma a farantawa na waje ko kuma a farantawa na waje a ko a farantawa na ciki a cutar da na waje kuma ina fatan muna fahimta to wannan kenan wa kana yabtadi'u min awwali sura wa yukmiluha fi aghlabi ahwalihi to yanzu mun gama da wancan matsalar mun shiga wata matsala ta biyu kuma manzo Allah ɗabi'arsa a sallah yana farawa min awwali sura in dai zai yi karatun a cikin sallah to yana farawa ne daga farkon sura wannan aglab ba wai kuni ya je ya datso tsakiyar bakara ko ya tsakiyar <laughs> imrana ko nisa'i ko wata aya ko wata sura ba farko yake yi wa kana yabtadi ko min awwali sura wa yukmiluha kuma in ya dawo sura sai ya kammale ta fi aghlabi a mafi rinjayen halin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa kana yaqulu wa yaqulu yana cewa utu kulla suratin hamzaha min ar-ruku'i was sujud annabi yana cewa ku ba wa kowace sura rabanta na ruku'i da sujada me ake nufi da wannan kowace sura kuka dauko ta ku dirita ta ku ba ta hakkinta dan ya kamata an samu complete sura ta samu ruku'in ta da sujadarta alam tara ka dauko ka karishe ta ka bata ruku'in ta ka bata sujadarta kar ka dauko sura sai kai rabi a dadarta ta kuma a zo a ba da ruku'i a ba da sujada kaga rabin suran ne ya samu ruku'i ya samu sujada kenan ba ta samu cikakken wato yancin ta ba tawfa wa fi lafzin li kulli suratin raka'a kai a wani lafazin ma wanda imamu tahawi ya fidda shi cewa ya yi kowace sura tana da raka'a tana da rukuyinta kowace sura raka'a kowace sura raka'a rukuyi kenan wannan hadisin da muka karanta yana nuna mana mai sallah kowace raka'a zai yi ya karanta cikakkiyar sura kamar yadda abdullahi dan umar ya faɗa li kulli suratin hadduha min rukui was sujud yace kuma kada a raba sura a cikin raka'a biyu inji dan umar yace kuma kada a takaita a zo a jawo sura ba a kammala ba a yi rukui a bar saura liman ya dauko taryam taryam taryam ya karanta rabin sura kullum sai ya rukui ya bar sauran yace idan ya aikata haka sallarsa bata ɓaci ba amma kuma bai yi abin da ake so ba haka hafiz ibn hajar ya ambaci wannan magana cikin fatul bari idan kuna tafi da ni tare kamar yanzu muna sansanar wani hukunci na cewa fa lalle in an zo ana karatu a ɗauko sura daga farko sannan kuma abin da aka fi so a yi ne a dire ta a daina katancana sura to wannan mai ma raba surar gida biyu in ma zai tsaya akan ma'ana ne to ai da daɗi to wani limamin ma bai san me ya fassara surar ba mai san me ke cikin surar ba baya fahimtar karatun sai zo yana cikin magana Allah ya faɗi wata magana bai gama ƙarfi jawabi ba kaji ko kun sai rukuyi hukuma mu daman jira ake kurme raka'a ku raka'a daman ba ma wanda yake bin sai ji me yake faɗa wanda ya kamata liman idan ya zo yana yin sallah to yana magana ne yana tattauna ne da ubangiji sannan su ma mamu yana ba su sako yanzu a sallah liman in ya ga dama zai ba ku sako kwarai da gaske in yana so ya bayani ne akan hadarin bashi ba sai ya tashi ya ce inna alhamdulillah ba yana yin Allahu akbar idza tadayantum bidaini ya yi bayani da hukunce-hukuncen bashi gaba ɗaya idan yana so ne a sadaka fi sabilillahi sai ya muku wa anfiqu fi sabilillahi wa tulqu bi aydikum ila tahluka wa asinu inna allaha yuhibbul muslimin